marar arziki ko a man gyada ka sanya shi sai ya fito a bushe na daga misalan hausa kan mutanen da ake ganin sun shiga dumu-dumu cikin harkar mu'amala da kuɗi amma har suka kai ritaya ba tare da sun tara dukiya ba maganar dukiyar nan ta hanyar halal ne ko haram shin tun shekaru nawa muke jin sai an bada na goro kafin a samu biyan bukatar lamuran rayuwar yau da kullum kama daga samun aikin gwamnati ko kamfani shiga manyan makarantu ko wace shingen binciken jami'an tsaro wannan na nuna cin hanci da rashawa ya zama bangaren rayuwar al'umma da kawar da shi sai a sannu matashi ɗan rajin kare demokuraɗiyya Anas Tsanna Yaba daga Sokoto ya ce rashin hakuri da talauci kan sa al'umma ingiza jami'an siyasa neman tara abun duniya don fanshi abun da suka kashe a lokacin kamfen. Yau duk wanda zai tsaya takara zai hidda kuɗi ne al'umma su zaɓe shi ya zo jiho kuɗi a shi bada kuɗi ta za a yi mutanen nan shi kai da inda dama take bai da jama'a ba saboda an riga an kai ƙasa an talauka talaka talaka cikin bala'i akwai wanda ya ci kadar zabe ka cewa shi a bashi naira bai shi jiwa kuɗa duk abin da za a yi ya yi to ai kaga da rashin ilimi an ka ce kasa ta tashi yau ka kalli abin da ke taya cikin university na Najeriya da matakin ma primary mutum shi ƙara primary shi ƙara secondary kila ma dan secondary school ka bi Ruta, maka leta waga da Hausa shi ta baya to irin waɗannan abubuwan na da wani sakaci da shugabannin Najeriya sun kai rashin ilimi na da ɗaya cikin abin da ƙara gurgurta Najeriya faransa ta in ka dubi ƙasashen da an ka ci gaba yau ka dubi Ghana kamfanin kanan abubuwan da sun kamace najeriya suna can gane suna yi ka kalli south africa yau najeriya ko jiragen da aka doka irin in ka duka abubuwa na saboda corruption da komi yaya yau in ka kara kara police station abin dan sanda jiji ma ba ni kudi sai ta karga in ka tayi abin jiji maka to me statement ɗinka ba ni kuɗi in ka bashi kuɗi ya kara rubuta abin da ka rubuta so ta karga rubuta ce ma zai ba ni kuɗin mota a ji a doko maka sassa ɗin da aka yi to wannan sassa da za a doko in shi na kuɗi a kesa zai kare Abdulmajid dan Balki komanda na daga waɗanda suka yakin neman sauyin da ya kawo gwamnatin APC a Najeriya bisa mulki da ke tutiyar fatattakar cin hanci da rashawa ya ce yana ganin ganin ko ba gora nan gaba cin hanci zai zama tsohon yayi to na farko dai cin hanci da rashawa illarsa tana da yawan gaske kuma alhamdulillah da Allah ya kawo mana shugaban kasa wanda yake kin jinin cin hanci da rashawa ina tabbatar maka mutane yanzu suna ganin laifin abun ko suna ganin an takura su amma zuwa wasu shekaru idan Allah ya kai mu muna raye yan Najeriya za su ce eh mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taimake su taimakon ku shine yaro zai taso a cikin da'a wannan lokacin cin hanci da rashawa an riga an kashe shi haka kuma jikokinmu za su taso a cikin wannan da'ar a cikin cewa sun yarda su 'yan najeriya ne za su iya rayuwa da albashin da allah ya hore musu a cikin aikinsu haka kuma a kasuwancinsu za su bi doka da oda za su ji daɗin rayuwarsu fiye da rayuwar da muke ciki ta yanzu da cin hanci da rashawa mana yawa baka ganin dan balki wasu gudun talauci ne yake sa sun samu dama suke tara dukiyar nan saboda koda sun yi ritaya sai su ci gaba da cin gajiyarta to kuma zaka ga yawancin su irin waɗannan masu cin hanci da rashawa ko da sun yi ritaya suna da arzikin ba su da kwanciyar hankali zaka ga cewa watakila siga ta dame su ko ciwon hawa jini ko ciwon hanta ko kuma Allah ya ba su bijirarin ƴaƴa ƴaƴan su zo su fi karfin su zaka ga yawancin su idan ka duba ka gani haka ce take faruwa wato kuma da kana jin nan gaba watakila ko ba da irin hukumomin nan na EFCC ko ICPC ba mutane kan iya kaucewa cin hanci da rashawa ai jikinmu ne gaya mana har mutane suka gane Allah ubangiji ya kawo mana wannan canjin da canji ya zama alkhairi ga al'ummar Najeriya ga Najeriya haka cin hanci da rashawa wani lokaci zaka neme shi ka rasa ba dan wani abu ba saboda kullum mutane wahala tana da tsasawa su waye kuma sannan wahala tana da tsasawa su ki abin da ba nasu ba hukumar EFCC ICPC da kotun tsara ma'aikata wato Code of Conduct duk muradun su hana cin hanci ne ko almundahana shin su waye ne shugabannin waɗannan hukumomi menene tarihinsu ko na zuriyar gidansu kan gaskiya da riƙon amana nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya